jihadihim wa kuma cewa ayar mu ta ƙarshe ya an gaba wa layi wanda don an kai yaya da shi ga masoyi ne to abinda a koye ne za ta bayyana saboda haka kun ga jiya ya ce dukiya ba ta son kawo kawo wanda ba ta son ana ta yawan a kawo a kawo a kawo a kawo dukiya ba ta son haka nan to ya ce ha an tunga ko ya ko waɗanga ya ha'ula ya ko waɗanga da kutu da awana da tun jiko bi sabilillah ana kiran ku don ku ba da dukiyar ku saboda Allah na bukatar gazau wato ciyawa ta yaƙi Allah ta yi a kan bukatar tijara wanda yake ciyawa ta yaƙi akwai riba ga ita kamar ciyar da ta ciyawa ce ta sana'a kun san yanzu wanda ya ce da naira dubu ya sauka ya san ya kai sai shi su ko dubu ɗaya da ɗari biyu haka in ya naira dubu to kun ga ciyawa ta jihadi ita ko in ka ba da naira dubu akalla za a baka naira dubu ɗari bakwai kun ga kama kasuwanci na amma kun babban mai riba kwarai duk wanda ya ba da naira dubu ga aikin addini to za a ba shi kamar naira dubu ɗari bakwai haka ƙwar'ani ya gwada to kun ga irin wannan ciyawa mai lada irin wagga to ciyawa ce wadda shaidan baya barinta da sauki don haka ya ce abin nan shelan ya nemo ku alkawarin talauci ashaitanu ya aidu kowal fadara wa ya murgun bi baja wallahu ya aidu kun maya dalagan min hula fadala wallahu azihun alim wato mai shi shedan a shaitanu ya yi aidu kuma fakara shedan ya nemo ku alkawarin talauci idan kun kace da dukiyar ku ga aikin alheri amma daidai wanda lokaci wa ya amurka kurba shayi yana umarnin da abubuwa na albasha wannan shirin shaidan kenan baya bari ku aiki na kwarai amma yana iza ku ga aikin da ba na kwarai ba to shi cewa da jihadi haka yake kamar kasuwanci yi a iya kalabgatin tijara ta dabawa kamar kasuwanci cewa ce ta kasuwanci wadda ta dabawa haka kan ba da dukiyarka da da litar baha don ka samu riba biya a abin al'awar ga musanya allazi ya jure wanda zai dawo gare ku to haka cewa ga sha'anin jihadi da saboda kakku ji tsoro ba ɗauki dukiyar ku ku ga ayyukan jihadi akwai riba kwarai wamin kuma ya bakar cikin ku akwai wanda ka yin ruwa ya aka ce a taimaka ga sha'anin addini wajen jihadi akwai masu yin ruwa cikin ku kawo mina hasara don tsoron abin na hasara da na kasar bi imani saboda na kasa ga imani ne abin na saboda na kasa wato birjo elfaka wato abin nan da dawo abin nan talauci a yi daga yawaminku wato daga cikinku cikinku akwai wanda baya iya cewa don gudun talauci kuma akwai wanda yake cewa don allah minkum man yabkhal cikin ku akwai mai yin ruwa wa man juri kuma cikin akwai mai yin kyauta akwai wanda suke bayowa ga na addini kwarai akwai ko masu yin ruwa wa man yabkhal duk wanda ya ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsi dama yana yin ruwa ne ga kansa Allah dai ya ce ba zai roƙa ba Allah ya ce ba zai roƙa ba dan ya ce in ya roƙe ku kuma ya matsa muku ta tabkhalu za ku yi ruwa don haka ya ce yana dai ba ku falala amma ba zai roƙa ba falala yake ba ku domin abin na yawan roƙo yana sa ku rowa to wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya rowa dama ya rowa ne don kai ne yuqalu rajulun ana cewa abin na yuqalu yabkhalu alayhi wa abin nan wa yabkhalu anhu ana cewa ya yi rowa gare kuma ya yi rowa a kansa li'anna wa bala adami nafkati, adamin nafka? domin masibar da za ta dawo idan mutum bai ciyar da dukiya ta fil jihadi ga jihadi ba ya za darar da'irata idan masiba ta kewayo ta sa'asir huwa malahu za ta tumbake shi da shi da dukiya ta kun gani idan mutane ba su ɗauki dukiyar sun ka taimaka an kai ayyukan jihadi ba in masiba ta zo sai su gudu su ba dukiyar saboda haka wayanda Allah ya kore ma arziki ma'aikatan gwamnati da masu kuɗi kowa Allah ya hore ma arziki a ɗauki nauyin yara matasa a idan su su makaranta zuwa karatun addini jihadin musulunci na inji Manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a sa su su makaranta sai a zama lahiya idan ba a sa sun kai makaranta ba sun kaci sun ka komai baka aƙida sai su ɗora bin ku suna korewa suna kwashe muku dukiya su ce jihadi na su kamar dai wadda ga irin wannan wuta ta taso ba da daɗiya ba allah ya kawo sauƙinta domin allah ne ya kawo sauƙinta to idan mutane ba su ciyar da dukiyarsu ba haka al'amari ya kan kasance masiba ce za ta dawo duk ta bi dukiyar tasu ta canye wallahu gani wa an kuwa allah shi ne mawadaci gare ku wa ana amwalikum kuma ya wadatu ga dukiyoyinku cewar da ya ku basuwa ba don yana da bukata ba ne don umarnin kankuna ya ce ku taimaki addinin wa antum al-fuqara ilayhi da'ima ne mabukata ga Allah ko yaushe ko yaushe mabukata kuke ga Allah subhanahu hannu, wa in tatawallaw an da'ati idan kuka kauda kai ga mai da'a kun ka abinda Allah ya sa ku ya sabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canza ku ya kawo wasu mutane bai arme ku duka ku in lokacin mutuwa ku yi sai ya kashe ku sai ya tayar da wasu daga bayan ku wa ya bi qaumin asali ya zo da wasu mutane Wai ji alhun badalaku ya sanya su su zama badalinku kula ba a fil'adda su zama halibofinku a cikin ƙasa kuma su zama masu ɗa'a ba kamar ku ba su suna ta ɗiba dukiyar suna ya ayyuka a alheri sun malaye kuma amsalakun fit tawalli sannan ba su zama wa kamar ku wajen kau da kai an da'ati ga da'ati bale ku nuna na lahu su za su zama masu yi ma Allah da'a subhanahu wata'ala azza wa jalla wato za su zama su ɗa'a ga Allah saboda haka shi Allah abinda duk bai ga dama ba shi ne abbayi in ya ga dama sai ya gusar da mutanen da ba na kwarai ba ya kawo na kwarai kuma su yi mai abin kwarai saɓanin abin da wa'ancan da ba na kwarai ba su ke yi saboda haka idan ka ga bai haka da maganin dama ne abbayi ba Allah ka gafarta mana Rawar tilmidi tilmidi ya rawaito an abi hurairah radiyallahu anhu qala talan nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya wannan aya annabi ya karanta ta sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta wannan aya wa in tatawallaw yasabbil qauman ghayrakum idan kuka ba da baya sai Allah ya canza wasu mutane waɗanda ba ku ba kuma su zama masu da'a kun mala'iku nu ku. sannan ba su zama kamar ku koyo shi kanu sai sahabbai suka ce wa man yasabdil bina ya wane ne zai canza da mu ya rasulullah kala salmanu wa kana salmanu bil mahdar Salmanu farisi yana nan wurin zaune wa sai manzo Allah ya ce haza wa ashabu wanga dan mutumin gari shi da abokai ne sai Allah ya canza ku ya kawo su wallazi nafsi bihidi na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne law kana al-imanu munawwadan surayya da a ce imani an nabe shi bisa wata tauraruwa da ake ce surayya to la nawalahu wato la nawalahu rijalun da wasu mutane sun kamo shi min farisa daga farisa wayannan mutane suna wayannan mutanen salmanu. salmanu radiyallahu anhu yana da tarihi babba ya shekara 360 a duniya ko da ya zo ya musulunta shekaru ne sun kai kusan 300 ko da ya musulunta shekaru ne sun kai kusan 300 amma ga shi mutum mai karhi kuma ga shi baya da farin gashi ga shi mutum mai karhi kuma yaro matashi in ka gane a tsakaka yaro amma duk lokacin nan duk cikin madina bai da wa'azi ya yi zama ga hannun malamai da yawa na addini duk malamin da salmanu ya ce gida ne sai ya rasu ya salmanu ya koma wata makaranta haka salmanu ya yi ta zama mutum na mai addini to saboda haka ya ga abubuwa da yawa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ko da a ce imani ya yi nisa ya kai sama wajen tauraro surayya to la tanawala hu rijalun min farisa da wasu mutane daga farisa wato sun abin nan sun karbo imanin qalar kuma da ajam amma a cikin tafsirin husayn ce ya ajamawa aka ne ba larabawa ba ajamawa saboda kun gani su ajamawa ba su yi fada da annabi ba ga sha'anin addini su da dai suka yi wato addini ya kawo gare su kuma sun karba larabawa ne suka yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam har suka kore daga makka ya koma madina wa huke an abi huraira rada an abi musa al-ashari radiyallahu anhu annahu annahu lamma nazala hadhihi al-aya ah, abu musa al-ashari ya rawaito yace lokacin da wannan aya ta sauka fariha biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi farin ciki da saukar wannan aya wa kala hiya ahabbu ilayya min ad-dunya yace ni na hasanta bisa ga duniya abin da yasa annabi ya ji dadin zuwanta lokacin da ta sauka wato Allah ya sanar da shi cewa wasu mutane daga ajamawa idan larabawa ba su rika addini ba ajamawa za su su rika addini wannan gaskiya ita ce ta farantawa annabi kuma haka aka yi waɗanda sun ka taimakawa annabi addinin nan ya ci gaba mai yawa su bi ha addinin ga ya kawo haka ajamawa ne kuma har yanzu haka ajamawa na nan rike da addini har yanzu haka har yanzu haka ajamawa na nan rike da addini Allah shi kawo ka idan balarabe kake ka faɗo Najeriya ka gani in ka taho Najeriya sai ka gane ajamawa na nan rike da addini Allah ya ƙara ɗaukaka tarayyar Najeriya Allah ya ƙara ma Najeriya addinin musulunci Allah ya haɗa kan tarayyar Najeriya kuma ya zaunar da tarayyar Najeriya lahiya har yanzu a cikin addini na tahi makka ne zanna maka hira da wani mutum muka gaisa da shi ina mai tambayoyi akan mutanen makka masu addini kwarai da gaske sai ya ce mini akwai wani mutum mutumin nan yana cikin wanda sun kai kowa addini ne ce to faɗa min tarihi ne ya ce don ran alhamis kan zo masallacin makka ka'aba nan yaka sallar la'asar ya yi magariba ya yi tun da la'asar in ya zo har sai ya yi a sannan ya nace sannan mai kuma ya ce kuma sannan sai wata alhamis na ce ko mai kokarin addini ne ya ce eh ni ce to Allah shi gafarta ma Najeriya da 'yan Najeriya shi dan Najeriya in ya yi sallar asuba ya dawo gida ya kwanta ya huta yi wanka yasa tawayi ne in yatta hadda liman sai ya baro shi masallacin Ka'aba bayan isha'i hadda liman sai ya baro ya can sai bayan isha'i wajen ƙarfe goma na dare duk yana can kuma kullum kullum yana can amma ga wani wasu da ya ka zuwa wai yabo na aka yi mini akwai addini gari domin yan Najeriya ina maka gani addini wannan mutum mu yan Najeriya da sun kace sun tare can masallaci wasu ma ta suka kwana wasu ma ɗakin Ka'aba suka kwana da sun ka harka duk su ce Allahu akbar sai sun ka gaji su kama dawari sai sun ka gaji dawari su ce Allahu akbar haka nan na ai eh, an ka gaji kwarai a roƙo Qur'ani ai zaune ana karatu za ka ga yanan ka ce wani mai tawara alamai wani addini na to mu a wajen mu ko magana ce ana yi mu 'yan Najeriya a wajen mu wannan ko magana ce ana yi saboda haka Najeriya najeriya allah ya taimaki najeriya allah ya taimaki musulmin najeriya allah ya ƙara musu addini abin da dai mutanen makka da muna can garin annabawa ne kuma ta an da ka'aba nan ba mu da ka'aba kuma sannan ɗan hudu ya kai an kai mana ba ai mana annabi ko guda ba shi yasa sun tsere mu da yawan nan Allah ya gafarta mana yanzu ko kusan da sani da mu da tsuwa da mu da su duk ɗaya ba da mu da su dai kowa abin da yana aka saka mai da mu da su duk gudana kowa abin da yana aka saka mai Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah ya ci karshen mu Allah ya ƙara ɗaukaka tarayyar Najeriya Allah ya ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kuma Allah shi haɗa kai 'yan Najeriya musamman dai musulmin Najeriya sun ciki da muke ciki da wanda ba mu ciki ne wanda muke tsoron zuwa ne duka Allah ka kare muka shirya mana 'yan ɗaya muka sa musu albarka kuma Allah ka anshi azumin kuma Allah ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa kan muka haɗa kan malamu ka yi mana jagora ka warkar da mu daga dukkan cuta wanda duk baya da lahiya cikin taron ga Allah ka warkar da shi kuma Allah ka daure mai ciki ne lahiya lau Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a suratu muhammad ta kare sai suratu fatih suratu fatih madaniya hiya 29 aya tana da aya 29 wa madu'a har ra'isi jagora abinda take koyarwa. ko bayana annal aqiba anna al'aqibatul hasana shine al-hasana shine bayanin aqiba al-hasana mai kyawo. hiya fi da'atin lahi wa rasuli kowa ka san shi karshe mai kyau to yayi ma Allah da'a da manzonai duk wanda ba ya biyayya ga Allah da manzonai ba ya so ba ya so yayi karshe mai kyawo. mazan masu da'a ga Allah da manzonai fi'ilan wajen aiki wa kan ko wajen bada aiki wa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam asbaha biha nabiyyan malikan annabi ya waye gari da wannan sura ya yana annabi kuma yana mai mulki nazala bi qura'il gamim wannan sura ta sauka wani wuri da ake ce ma qura'ul gamim wa huwa wadin amama usfan wani rahina nan in an wuce usfan gaban usfan baina makkah wal madina tsakanin makka da madina tadayiban liqulubil mu'minina an saukar da ita don a dadada musulmi rayukansu ba da ma da hamahun bayan abin da ya ɗimauta su min sulhul hudaybiya na sulhun da an kai na hudaybiya shine dalilin saukar wannan sura mai daraja bismillahir rahmanir rahim inna fatahna bismillahir rahmanir rahim maka buɗe wanda yake buɗi bayananne ai ka daina mun yi maka hukunci bi fatahi makka za ka ci kasan makka za ka samu nasara da rinjaye akan mutanen makka wa gaira da wannan tafi musa kabali nan gaba kaɗan wani watan bi jihadinka wato cikin sauƙi da jihadinka cikin sauƙi ba tare da an zubar da jini ba fataha na buɗe wanda yake wato bayyananne bayyanan bahir wanda a ne wanda kuma a zahiri abin da sa Allah ya ce zai maka buɗi zai baka nasara ka ci makka bayan an yi sulhun hudaybiya li da laka Allah don Allah ya gafarta ma bi jihadika da jihadinka kuma abin na da wannan jihadin naka da kuma abin na na cika alal kufari da rinjayaka akan kahirai wadda islami da kuma shigo wasu ga musulunci Allah zai gafarta maka da jihadin da kawa kahire da nasarar da ya baka a kan su, da rinjaye da kai da ya a su, da shigowarsu musulunci Allah zai gafarta maka mata kaddama min abin abinda ya gabata na zunubin kawa mata a kan min da abinda ya jinkirta gare shi wato abinda ake ni zunubin da kai da wanda za ka yi to ai shi annabi ba ya yin zunubi illa dai Allah ya ambaci wannan dai ya gafarta mu bayan Allah masu zunubi amma su kahire ga ganin su suna ganin annabi ya yi zunubi don ya sun ja daga ya ja daga kuma sai da yarin jaye su saboda haka ya ce fi na dariya annaka ji ita hun saboda kallon su da ganin su suna ganin ka zo musu bi ma ji ita hun bi da abin da ka zo musu da shi min dinin jadidin na addini wanda a sabo domin su suna ganin ka kawo musu sabon addini wadda mamta alahatawun ka zargi allolinsu wadda autawun ilatarki a kakirin su cewa su bar allolin nan watar kira'ada ka ce su ba al'adu aljahiliya na jahiliya a tamima wadda ake zargi kace kuma su dawo ila ibadatin lahi zuwa ga ibada Allah wata masuki bil akhlaqil hamida ka ce su yi riko da ɗabi'u abin godiya su dowan ga abu ganin suka yi laihina waɗanga abubuwa duk da aka yi duk suna ganin laihina ka zo musu da addini sabo wanda ba su saba da shi ba suna ganin kayi zunubi ka zargi allolinsu ka ce ba a bauta mu suna ganin kayi zunubi ka kire su cewa su bauta kuma gumaka suna ganin shi ma zunubi ne ka ce su ba al'adun jahiliya wanda ba na kware ba suna ganin shi ma zunubi ne ka ce su bautawa Allah shi kadai suna ganin shi ma zunubi ne ka ce su yi riko da kyakkyawan ɗabi'u da ka zo da su shi ma suna ganin zunubi ne Allah ya ce to ya gafarta maka in ma zunubi ya ma gafarta maka in ma zunubi na wannan wannan da'awa ka to ya gafarta maka fatahu makka buɗin makka ba da nasara a ci makka da yaƙi yabta hukulahu yana buɗe musu hankulansu kanu ya faluna ya faluna kuma sai su canza irin cutar da suke aikatawa wadda suka kasance suna aikatawa gare ka fi ma mada a cikin lokacin da ya wuce min hayatihin na rayuwarsu yanzu sai su canza ko ya baddilu azzamma bil madahi sai su canza zargin na ayyukan zargi da suke yi a da sai ya dawo bilmadahi ya dawo aikin yabo walkaraha karaha kyamar da suke yi wadda suka nuna ma rashin so da rashin yarda da kai su canza ta bin rida da yarda wani mawadda da soyayya su dawo yanzu sun yarda da kai kuma suna son ka Allah ya ce haka za a yi kuma haka an kai sai da maka ta koma dawowa ta karbi sunanta na addini bayan sun dauki sunan da ba nasu ba amma duk a yi ta a gama sai da suka dawo daga baya suka canza suka dawo suka zan musulmi suka canza kyama ta koma wato zargi ya koma yabo suka canza kyama ta koma so da yarda kuma wayo kaddiru kimataka kuma za su girmama darajarka inda Allah ta'ala wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa inda wanda wajensu kuma haka kadar ha yadda ya kamata su girmama ta kun ga daga baya sun dawo sun girmama annabi kuma sun darajanta shi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu haka baka isa ka gaya mai magana mara kyawu ba a garin makka baka isa ka gaya mai magana mara kyawu ba a garin makka don da hukuma ake yi akwai hukuma idan ka yi abin da ba daidai ba sai a kai ma hukuma sai taimaka hukunci mu ma abin da ɗaya matsalar muna hukuma da babu ga addini babu hukuma ga addini amma in ba da haka nan ba mutane suna da addini kwarai da gaske illa dai hukuma ce abba ta shigo ba to Allah ya shigo da ita ita ma da bata shigo ba Allah ya shigo da ita wa yutimma wa yutimma Allahu bil fatai kuma Allah ya cika da wannan buɗe al wanda aka ambata ya cika ni'matahu alayka ni'mat da ya gare ka bi ana awaka ya karfafa ka ka samu karhin jiki ka samu lahiya annabi na da shekara 60 har da uku amma annabi yana tahiya da karhi yaro sai ya gama da gudu ya ce mai Kunga Allah ya cika mai ni'ima ta ƙarhi hatta addaita ma aujabahu alaika. har ka ba da aikin da ya wajabta shi gare ka wa ka bihi siradan mustaqima kuma ya shirya ka da wannan aiki zuwa ga hanya madaidaiciya ay sabbituka alai ya tabbatar da kai ga a hanya madaidaiciya wa huwa dinul islam madaidaiciya hanya shine addinin musulunci don shi as-siratul mustaqim wa mashamal alai da abin da ya kunsu gare mina sharai na dokokin shari'a Wal'ada bil hamida da ladubba abin godiya wal akhlaqi ar-rashida da dabi'u shiriyu wa yansuraka Allahu bi kuma Allah ya taimake ka da wannan aiki nasaran aziza taimako wanda an mai girma ai za'iz taimako wanda an da girma da buwaya la ma abu babu kaskanci tare da shi to wannan shine dalilin da Allah ya ce li yaghfira lakallahu ma abinda ma taqaddama wannan shine dalilin kuma Allah ka gafarta mana ma ta kaddama min dhunubina wa ma ta akhara ya rabbal alamin huwa alladhi anzala هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما alladhi anzala anzala sakinata Allah shine ya saukar da nutsuwa a tumanina wato summa zakara ta'ala asbabun nasari sannan Allah ya ambaci dalilan da ake bi a samu nasara wato hanyoyin da aka bi a samu nasara ga Allah shine a samu nutsuwa duk abin da ake yi a kwantar da hankali ya jama'a abin shi a hankali duk abin da aka yi an kai a hankali za a samu nasara da izinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu alladhi anzala sakina Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a na bi qulubil mu'mini ai ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai li yazdadu imanan ma'a imani dan su kara imani tare da imanin da a tare da su kun ga wannan aya ta tabbatar da imani na karuwa duk sadda ka aikata aiki alheri imanin ka ya karu duk sadda ka rage aiki alheri imanin ka ya rage Allah ka gafarta mana ka kara mana imani liyaz abinna min abi qulubil mu'minin wato cikin zukatan mu'minai Allah ya saukar da nutsuwa su dadu imani don su kara imani ma imani bi shara'i addini su kara imani da shari'o'in addini kullama nazala wahidatun minha amanu biha duk sadda wata doka ta musulunci ta sauka sai su yi imani da ita sai imanin sai ya karu wa minha qabuluhum lis-sulh al daga cikin abin da yake kara musu imani karbar da sun kai ga sulhun hudaybiyya sun ka amince wannan sulhu da baya da dadin ji amma kuma annabi ya sa akwai hikima cikin yi ne ya karbe shi kuma sun ka karba to wannan yardar da sun kai yana cikin abin da ke kara musu imani ba da an da hamahum fiha ma inna abin ma min sha'anihi an yi izin da kusa bayan ya ya dimauta su ba da an da hamahun biya bayan ya dimauta su ciki ma min sha'anihi abin da yake sha'ani nai an yi izin da kusa girgiza rayuka kuma wai zihal quluba ya ya wanke zukata mai saddar mai kufar daga dannewar kahirai da sun kai sun ka hana shiga makka wa abin na wa yarju abin na wa birju sahaba kuma da dawowa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam duna bulugil marami ba tare da sun kai ga burinsu ba domin bulugul marami isa ga burin mutum to ga sun dawo ba tare da bulugul marami ba kai ga burin nan nasu min da kula makka na shiga makka wa da'ir umrati da kun ba da umra dama umra ce annabi ya so ya je ya yi saboda ita makka tana da bambanci da sauran wurare ita ka'aba duwa da kaɗan daɗe ka yi dauɗa ka yi tsatsa da yi duk ka yi ɗawahi ko da yau yi ka dawo gobe duk zunubin da ka yi kuma kameran nan da yi ka yi ɗawahi nan duk zunubin da ka yi an wanke shi sai kuma in ka dawo ka kuma ɗauka wani sabo amma wanda kuma an wanke shi shi yasa kuwa gani 'yan najeriya allah ya taimaki najeriya kuma allah ya taimaki 'yan najeriya suna ta ganewa suna ta ganewa kun ga yanzu jirage ma aka ta kasuwa sau ta jirgi ya tashi an bursa jirgi ya tashi don dai a ce umra dai a dawo kun ga wannan ganewa ce Allah ya ganar da su to duk wanda adda kudin ta ya Allah ya sa shi ta ya shi wanda duk adda kudin ta ya Allah ya sa ya ta yi wanda bai da kudin ta ya shi ma Allah ya bashi Allah ya taimaka mana yan Najeriya su yi ta zuwa wajajen umra haka duk mutum ya ta ya wanke zunubai ne kuma sai dai wasu in ya ɗauko. to shi yasa haka dan kwana biyu sai annabi ya ce ku kimka mu je mu yi umra wato kamar yana cewa ku to mu je mu yi wanka don ya ce abin nan hajji da umra suna karkarewa gunubai kamar kamar wada zuga zugin makeri yake wankewa habasar hadidi wato suna wankewa gudubi da talauci kamar wada zuga zugin makeri yake ɗebe dauɗa bakin ƙarfi haka nan wato hajji da umara suke wanke zunubi su wanke zunubi kuma su wanke talauci ta shi yasa da aka ɗan kwana biyu sai annabi ya ce ku taho mata bayan sun ta sai kayan maka sun ka yanke shahara sun ka ce wallahi ba su yadda a shigo maka ba annabi kan bai shiga maka kudi ba annabi dan maka ne amma sai Allah ya sauka mai natsuwa bai ce ni aka ce ban shiga kai ku tashi mai yaki bai ce haka nan ba sai aka yi sulhu ya dawo wato to dalilan da aka samu nasara da suke sulhu ba hitina ba hitina ba ta kawo ci gaba inda dai tana take arziki ragewa ya kai Allah ya zaunar da mu lahiya kun ga Najeriya lokacin da tana tun mace yawa har albashi an ce sai ta ciyo bashi wata kasa sannan ta yi albashi amma kun ga da hankali ya fara kwantawa kun ga Najeriya tana nan tana murmujewa kaɗan kaɗan to Allah ya ƙara murmuje Najeriya ya ƙara mata lahiya da zaman lahiya walillahi junudu samawati wal ard rundunonin sama da ƙasa wato duka na Allah ne walau arada nasara dini da Allah ya so ya taimake addini ne bi gairikum ba da ku ba ku mutane ya taimaka da kai na yarin jaye yarin jaye kahirai lafa ala da yayi wa kana Allah wa kana Allah aliman bi khalqihi Allah ya kasance masani da halittu ne aliman bi khalqihi Allah ya kasance masani da halittu ne wato Allah masani na da halittu ne kuma sannan hakiman fi sunni Allah mai hikima ne a cikin ayyuka ayyalama ya zalmu tasafan bi dalika Allah bai gushe ba ana sifanta shi da ilimi da hikima bai abin nan yabtalikum yana jarraba ku bi zalika yabtalikum saboda wannan yake jarraba ku bil jihadi wa gairi da jihadi da wani ne ya Allah ya alimu ya hakim ka tausaya mana Allah ka kyautace karshen mu ya alimu ya hakim ka tausaya mana Allah ka kyautace karshen mu Allah ka shirya mana ƴan ɗiyan mu ka sa musu albarka ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka buɗa mana ƙohoyi na alheri ka daɗi mana kohi na shari da iliminka da hikimarka duk wata lalura da ka aza mana Allah ka ba mu abin ta cikin sauki kuma ta hanyar da ka halitta mana ya Allah ya alimu ya haƙi da yadkhil al mu'minina wal mu'minat li yadkhil al mu'minina wal mu'minat jannatin tajri جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما واتو الله سبحانه وتعالى يا باكو نسوا دكم شيئا da yi dalilan mummini na walmumina ta don ya shigar da mummini maza da mummini mata cikin aljanna ta min ta ce ra'anar gulabe na gudana ƙarƙashinta halidi na biya an kaddara musu da cikinta cikin ta wa yukaffiru sai ya kuma ya karkare musu ayyukansu mara kyawu wa kana dalika inda Allah ya fawzan azima samun wannan a shiga aljanna a wa mutane gudufansu a wurin Allah fawzan azima rabona mai girma lau ko ga azama mai babu wani rabu wanda ya kara shi ya Allah ka ba mu wannan babban rabo mai girma ya Allah ka ba mu wannan babban rabo mai girma la bauda adama min babu rabu wanda ya kara shi girma wa taqdimal idkhal fi dhikri gabatar da shiga aljanna ala takafiri akan karkare gunubai yace ya shigar da ku aljanna sannan wa ya kafira an kun sai ya atuku bayan ya sa ku aljanna sannan ya karkare muku gunubanku yace abin da sa ya ambaci wannan ma annan tartiba fil da yake duk da ko yake tartibi a wajen samowa alal akasi sabanin wannan yake wato da ka'idar Allah sai ya karka yi muku faisa ne ya sako aljanna to abin da sa ya ambaci shiga aljanna kame ya karkaye zunubai lil a dan shi sauri ila bayani ma huwa al matlabul a'a zuwa ga bayanin abin da abin da na shi shine shiga aljanna to Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ka sa mu cikin aljanna kuma wa yu'adhibul munafiqin wa yu'adhibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhunnin الظنين بالله ظن سوء وغضب الله عليه jihadi ala mu'minina ga mutane mu'minai wa nasara kuma Allah ya ke bayi ne mu'minai da yau azabar munafiki na wani munafika ga Allah shi azaba ga munafikai maza da munafikai mata wani mushriki da da mushrikai maza wani ta da mushrikai mata azzani na billahi ban na sauyi wanda suke yi ma Allah mummunan zafi. wanda ke yi ma Allah zato wanda bai dace ba su munafikai maza da munafikai mata da mashirkai maza da mashirkai mata su ne ma Allah wannan sauri zato wanda ba da kyau bai fata tsiri sauri wa kuri abu don mai hazar musuli fi almawadin salasa zannu abin na sun yi zaton annahu la ya isur muhammadu sun yi zaton zannu sauri da munafukai suke wa Allah da zannu sauri da mashirkai suke wa Allah suna zaton zannu Allah ya isur muhammadu suna zaton Allah ba zai taimaki Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin da mu'minai to wannan zaton shi yake ne mugun zato da suka yi alaihim da'iratu sawi da'iran masiba ta tabbata gare su wato kewayewar masiba wato ya tabbata gare su bidali da'iratu sawi wal adab wato bidilli wal adab wato Allah zai kaskanta su kuma sannan zai musu azaba ya ce huwa in ma ikhbaru an abin na ko isu da ko Allah na bada labari ne da yace alhin da sau ko yana yiwa Allah na bada labari ne cewa kewayowa ta masiba tana tabbata da yace hau da a ko kuma Allah ya musu addu'a yace yace Allah ya kewayo da bala'i ga mashirkai da munafukai amma dai ɗayan biyu da ko ya labari ya ba su ko addu'a ta yi wada'irar masdar abin nan bizinati ismul fa'il min dara ya dura asalin kalma wato ake bihi aqibatu zaman an ce ma da'ira wato karshen abin da zai biyo ga zamani wato karshen mutum da al'amuran da ya kai ga lokaci ne ai hadisa wato tuna zamani wa aka sarra isi amin isi malama? Filma makarun mai yawa da'iratu ana wani da ita wannan kalma kan kan makruh wato abin da ba a so ai abin na Allah hannu wata ala a kadabar da sanawa Allah ya karyata ya karyata da tun shekai wa kallama ma yazunnuna hu bil alayhi suna da tun masiba ta kewayo ga mu'minai sai Allah ya juya abin nan da suka zato ya dawo gare su sai masiba ta dawo gare su shi ko annabi da mu'minai sun ka samu nasara kun gani bai haisu la ya haɗawa lokacin da masibo ba ta ƙetare masu kiran ta ba a mashaikai walan yadbaru bin nasari abada kuma ba su rabanta da nasara kan musulmi har abada muddin dai musulmi suna kan addinin su to ba a rinjaye su a abada har abada ba a rinjaye su wasu abubuwa da kuka ji da da kuka gani lokacin da musulmai sun ka saki addinin su sai Allah ya jarraba su da wasu abubuwa don su dawo amma in ba haka nan makare ba su nasara kan musulmi abada wanda dubban lawa alaihi kuma Allah ya yi wuce da mushrikai da munafikai wala ana wa Allah ya la'ane su abada ya nisanta su da rahmat wa addalahum jahannama kuma Allah ya tanada mushrikai da jihar jahannama kuma abin na wasa almasira ta yi muni ta zama koma gare su a yi marjahiya ta yi muni ta zama koma gare su Allah ya kare ma Allah ya kiyaye Wani walillahi samawa ce. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض كورن السماء كسا دكان الله أيهم في قبضتي سنة cikin jin kaje wasallani da iko wa kana Allah azizan bi mulki Allah ya kasance mabuwayi a cikin mulki hakima ko mai hikima lam yazal mutasabbin bi zalika bai bushe ba muttasaba ana sifanta shi da izza da hikima yan bidalika saboda buwaya ta yan ta jima mina kufari yana wa kahirai azaba wala ya hutu adu min guda daga cikinsu bai ya kuce ma Allah don Allah azizin da wani kuma ta ya Allah ka kare jayar da mu akan makiya da ba a ya Allah bi ka wa hikmatika Allah ka ɗaukaka mu akan makiya da ba a kada ka bari su ga tausan mu har abada kullum Allah ka ɗaukaka mu akan su su ga abin iya da abin hasada ya Allah ya aziz ya hakim summa lamma zakara sannan lokacin da lamma zakara ta Allah ƙara lokacin da Allah ya amince rijaya ta alamun bisa mawata wal ya ce ya rijayi wanda a cikin sama da ƙasa wanda kama mumin ma sawa kuma ya ambaci ya azaba ce ga wanda ya saba mai zakara in wa ala nabi sai ya ambaci gori ne da baiwa ta yi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi min ta'amimi risalati lil jami'il khalq yadda manzanci annabi ya game ga dukkan halitta Allah gaba ɗaya saboda shi kafatan lin nasu ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma aujaba alaihi nawahu da kuma ya ambaci abinda ya wajabta wa mutane dangane abin na dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna arsalnaka shahidan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi aiko ka ai ba sana ka ila fa ma aika ka zuwa ga kowa da kowa duniya shahida ala ummati kawai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai masu jin magana ce shi rahama ce da kowa da kowa a duniya wata rana muna karatu annabi ya yi zai na sallah da asuba sai ya ga zakara ya ce ido ne yana angaje da tsaye gano bai da lahiya ai bai je masallaci ba kamo shi ya kawo shi gida ya daure sannan ya tsaye masallaci ya daure hudu mai magani sai da ya warke sannan ya ɗauko shi ya kawo shi wurin nan da ya gani don mai abai da addini sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ya aiko shi ga kafatar tausayi gare shi ga kowa da kowa ya rige jam'iyyar tausayi wasu jam'iyya mai kula da haƙƙin dabbobi to ya rige su kuma shi ya taho da wannan tausayi saboda haka su shi na ka su tausayi, tausayin dabbobi su masu kulawa da dabbobi kai ce ka kula da kanka Allah ya gafarta mana shi ne jagora ma ka ka zana abin na ina arsalna ka wato ma aiko ka ba asana ka illa ka ila ila ka zuwa ga kowa da kowa shahida ala ummatika bi alqiyama ka zan mai shaida ga al'umma ka ranar qiyama wa wa mubashiran liman amana minhum fi dunya kuma kana mai bishara ga wanda ya imani daga cikin sunan duniya kana mai bishara bil janna da aljanna wa nadiran kuma kana mai gargadi kana mai gargadi ai diran mukhawfan fiha kana mai gargadi kana mai tsoratawa ga abin nan nan duniya ga man amila su an bin nari duk wanda ya aiki mara kyau kana mai gargadi bin nari da wuta saboda haka jama'a kyautace halaye a kyautace ɗabi'u kowa ya aikin kwarai Allah zai bai sakamako na kwarai kowa ya aikin da ba na kwarai ba Allah zai saka mai da abin da yi litominu billahi wa rasuli don ku ci gaba da imani da Allah kuma da manzoni biya abin na na latominu fita yi alfauƙiya wa kuri abinci hataniya bihi wa fi alkalabati ba da mu wato muta'alliqun bi arsalnaka arsalnaka litu'minu billahi ma aiko ka don ku ci gaba da imani da Allah kuma da manzanni wato abiru kuma ku ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ko li yu'minu billahi wa yu'azziruhu kuma su taimake shi aitan suru ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa ƙuri'a bai abin na da bai nuna abin nan abin na wa ƙuri'a bai nuna ne na ya samu kowa abin nan ma'alifokaniya eh bai zaye ne ko wato azizu wato don ku girmama shi bai zaye ne ma'alifokaniya wato da a abin nan tawa wato azizu don ku girmama shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai azizu cikin ku kuma wato ruhu kuma ku kare girmama shi wa damiru abin da huma wato cewa da yayi abin nan wato azzi abin nan wato azziruhu wato ruhu wato ana nihi wannan abin nan damiru duka kuma lillahi wato suka dawo ga Allah subhanahu wa ala ku ma Allah kuma ku darajanta shi aw da rasuli ko suna dawowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato azziru rasula wato abin da zo rasula sallallahu alaihi wasallam don ku girmama shi wato sabbi hu, kuma ku yi ma Allah tabbihi ko kuratan misali wa asila da barici shi tabbihi kan kai sai Allah ya aka wato tabbihi bilga wala a ashi da sahi da malice shi tasbihi kowane lokaci kun ga kamar yanzu da malice misali idan mutum ya sa muri ya zanna karatun qur'ani na da kyau amma in dai ba Allah asanna wanda ya tasbihi ya yi shi lara karatun qur'ani na da lada kwai amma in lokacin da Allah ya ce ai tasbihi in wanda ya tasbihin da Allah ya ce to ya yi wanda ya yi wani aiki na alheri wanda ba shi ba lada kun gane kamar yanzu bayan la'asar da bayan sallar asuba wanda ya zanna yana subhanallah lariya ne wanda ya zanna yana karatun qur'ani na ta yayi in ka ƙin wanda an ka saka nan wuri ka ɗauko wani abu da an ka saka wani wuri ka yi nan yayi amma dai ba ka kai ga ladar wanda ya yi abin da an ka shi ne wani da ya yi shi Allah ya gafarta mana kuma Allah ya gafarta ma masu tasbihi da sahi da marice masu tasbihi da sahi da marice Allah ya gafarta musu innal ladina إن الذين يبايعونك إنما baya abin da kulin islami suna shigowa musulunci yau bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wato wanda zai shigo musulunci yana yi wa annabi mu baya a sallallahu alaihi wa sallam ai yau ba da ruhu almutaba'a yana yi wa annabi musayya ta mutaba'a wato zai bi shi bi jami'in ma'amurati cikin duk abubuwan da aka yi umarni a bi annabi ya ce zai bi annabi cikin duk abubuwan da an kai umarni a nisance su to zai bi annabi wajen nisanta waɗannan abubuwa to waɗanda suka yi wannan suna nabi annabi mubaya a fi al-ma'udu bihi da ladar da aka yi musu alƙawari alaiha a kanta wa ala tabati kuma sun yi a mabaya a kan tabbata da harbi wajen yaƙi biya hudaybiya kun san lokacin da aka ba da labari cewa an kashe usmanu da annabi ya aika makka to a wannan lokaci annabi ya kiri bai a yi mai mubaya a ƙarƙashin wani icci nan hudaybiya don a yi mai mubaya a yaƙi in ba su ko mamu ba sai ga Usman ya dawo shi kenan sai ba a yi yaƙi ba to nan da sun kai maka mubaya nan wanda biya wa gairi ha da ta duka da latin bi ma'ana ta shiga cikin ma'anar wannan mubaya innama yubayi'una Allah suka wa annabi mubaya dama Allah ne suke yi mubaya ai innama Allah bi mubaya'ati bi mubaya'ati ma Allah don su yi mubaya tare da al'amarin Allah subhanahu ta'ala. fa innaka satiruhu ilayhim kai Jaka da Allah kake ilayhim zuwa gare su kai jakadan Allah ne ka ɗauko saƙon Allah subhanahu wata'ala wa huwa qawlu shine maganar Allah subhanahu wata'ala wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda yawa manzo biyayya hakika yayi ma Allah saboda haka kai manzo Allah kake Allah ya aiko ka duk wanda ya bi ka to Allah yake wa biyayya yadullahi fawqa aydiha hannu Allah yana nan sama hannunsu allati baya ubiha wa annabi hannun nan nasu da suka wa annabi mubaya sallallahu alaihi wa sallam to hannun Allah yana sama ne huwa abin na ai huwa ta'ala muttaliwa ala cikin Allah na kallon baya su ko jazihin Allah ya zai saka masa gare ta mu ahli sunna ne duk sifar da alqur'ani ya ba ya ce Allah yana da ita mayyar Allah ya ce yadullahi fawqa idihim hannun Allah na sama hannun saboda haka mu muna da imani da Allah na da hannuwa ya faɗi haka na a wurare ba guda ba amma anan ya sake maimaita abin da ya faɗi a cikin abin na suratul ma'ida abin da ya faɗi suratul ma'ida shi ya maimaita Allah na da hannuwa wata Allah. kuma hannun Allah gaskiya ne Allah yana da hannu gaskiya ne ba ikon Allah aka ne ba hannun Allah aka ne ta hannun sai dai kaka suke wannan shi ya san wani abin da suke saboda Allah wanda abis al'arshi al'arshin da abin nan Allah wanda an bisa al'arshi al'arshin da ya kewaye dukkan halittun da Allah ya yi na duniya da na lahira gaba ɗaya to kursiyi ma kujera ce ta zama ya ce wasu a kursiyi hussamawa ce wa kursiyi ne faɗi ne ya yi faɗin sama da ƙasa to ya ce kursiyin ƙarƙashin al'arshi yake to ya za ka iya bayyana girma ne baka san girma ne bai yadda shi da hannu magana ka ce, wa an ce hannu ne kamar naka yake kayi kaɗan yanzu akwai tana da hannu kaza tana da hannu girman su guda giwa tana da hannu tunkiya tana da hannu girman su guda saboda haka wadda kasan hannun giwa ba ɗaya yake da na akwai ba kama kanka ka ce ka kamar na allah na kayi ka laisa ka misali shehu wa huwa sami'ul basir babu abin da ya kama da allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kai dai ya hudu yana da hannu ce Allah na yadda wadda kai kwace ce Allah wadda kace na yadda tsaya wa kanan a ce zuwa wani bincike dai ka halaka kanka wai to an ce hannu ne kamar nawa kai ka isa hannu kai zan kamar na Allah ita dai shiganta ka kusa mure in ta kawai a yi abi dai kai hannu ka kai sai zan kamar na Allah wa kai hannu ka zan kamar na Allah hannun ka dai kamar na Obanka. <laughs> eh ko an ne bai kamar na umarni ba to tsayanan Allah ya gafarta jamana Allah shi mana jagora man na kaza duk wanda ya walwale alƙawari ne ai na kadal bai a yau walwale a mubai'a da yi fa ina ma yanfudu ala nafsi dama yana wa daga kai ne a yarjo wa abin da ya yarjo wa balo na kadda na kadai wato masibar walwala alƙawari ne yana dawa ala nafsi da kai wa man afa bima ahada alaihi wallah wanda ko ya cika da alkawarin da ya kulla ma Allah bi min haya alaihulla wa kuri abi kasaya kasriha alaihilla wanda ya cika da alkawarin da ya kulla ma Allah fasaloti ya Allah zai bashi bi yadi wa kuri a bin nuni ya ga ajama ma za mu bashi lada wanda a mai girma ko aljanna ita ce aljanna saboda girman ka Allah ka sa mu cikin wa'anda suka cika alkawarin da suka ɗauko da kai kuma suna cika alkawarin da suka ɗauko da sauran jama'a sai ya kula mahallahu سيقول لك المكذبون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاغفر لنا يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Allah shi muna jagora Allah shi muna karshe mai kyawo Allah shi hada mu aljanna kamar wanda yake hada mu wannan bagire Allah shi hada mu aljanna haka nan za mu kwana insha Allah yana karatun sallah mutum ya rinka bin sa ko da wanda a kusa gare bai ji zaman ta iliman na karatu shi ma yana karatu to abinda dai as sunna in ana biyan liman a karanta fatiha kawai a koye da bayyana inda ya kai a karanta fatiha da ka karanta fatiha sai kai shiru shi ya abin da sunna sai ka yi shiru inda ya kana jin kira liman sai ka yi shiru abin da sunna ke Allah ya gabata ma amma in kai ne liman babu laifi ka dauki alkur'ani ka rika kana karantawa babu laihi ka rika alkur'ani kana karantawa ba ka da laihi na ga wani marubuci ya rubuta cewa abin nan ya halitta ka rika alkur'ani tare da liman sai ka rike alkur'ani amma dai karantawa ita ce aka magana ita ce kai tambaya ita ce abba ayi amma dai na ga wani ya ce kana iya rike alkur'ani tare da liman idan liman yana a kana iya rike alkur'ani kuma mai yiwa duk dalilin sa hadisan nan da ma karanta nan da ku cikin bukari wanda aisha take sa limamin su babban alaran masu yin zai ba su sallah ta tantana cewa ka rika alkur'ani ka rika alkur'ani kada ka yi a da kai to mai kila shi ne dalilinsa wannan ya zai daidai da na da da zai eh? wanda yake cewa suwa na ka jayayya a'a wannan yan liman ya ja ka ja ai mun gama da baka ji shi ba cewa abin nan eh, ya karanta fatiha ya tsaya ai an gama da wannan kakka koma can mun wuce ke gaba mun yi gaba na hmm, mun gama da wannan eh, algafin tamalan ko ya halatta mutum ya rinka addu'a a yayin da liman ke karatun alkur'ani mai girma in ya kai ga wurin magana aljanna ko kuma tsoratarwa game da wuta shi ma shi yi addu'a a wannan wuri to shi dai wanda ka bi lima abinda ake so inda lima mai yi addu'a ya ce amin inda lima ya yi addu'a ya ce amin kun san liman yana sallace shi dai ba ku bai san da ku ba yana sallah duk inda ya kai gafurur rahim sai ya tsaya ya kira gafurur rahim ya roki gafara ya roki rahama ba haka huzai bayan rubutu hadisi ba kamar da muka karanta da ku haka huzai bayan rubutu ya ce duk inda annabi ya kai ga ayatul rahama sai ya tsaya ya roki rahama in ya kai ga ayatul azaba sai ya tsaya ya roki tsari ga azaba to idan kuna tare da liman shi liman ya kawo irin nan bai san kuna nan kuna biyu ne ba ya kawo irin nan sai ya tsaya shi na irin wannan addu'a to ya halitta kuma ku yi irin wannan addu'a nan tare da shi ya halitta amma inda ya zama shi bai yi ba to in ma maji ulal imamu da ya utan mabihi dama an sa liman don ayi koyi da shi kada ka ɗaukan makanka wata mazaba liman daban kai daban liman na wani aiki kana wani aiki bai halitta haka bai halitta haka ne in na maji ulal imamu ya yutamma bihi manzan Allah ya ce dama an sa liman don alƙoyi da shi saboda haka muddin kuna biye da liman to ku bi ayyukan da liman ka aikata, Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a fi lahi, akan matsaloli da daban Allah ta malam Allah ta malam mutum ne ya kasance yana bidan mata sai mahaifinsa ce sai ya ɓata wannan nema kuma da shi ake zuwa neman wannan aure ya tabi mahaifinsa don mi mishi haka kuma bai ba shi wani dalili ba saboda haka ya yi mai haka wajen so uku kuma shi ya isa aure da ya kai shekara talatin 33 kuma yanzu haka da shi da mahaifinsa duka suna nan wannan masallaci sauraren tafsiri saboda haka malam ka yi mishi nasiha malam kawa mahaifi ne to gaskiya dai idan shi mahaifin da shi an kai ittifaki a kan wannan kamar da ya faɗa da mahaifin aka zuwa daga to gaskiya ba daidai na ba dan na tare da shi a kai ga matsaya kuma shi wani wani wannan gaskiya ba daidai na idan aka kai ga matsaya ko kowace irin matsaya ce idan aka zanna tare da kai aka kai allah ya ce a hudu a hudu ku cika da kullin nan da kun kulla kullin nan da kun kulla ya ce ya ayyu halin dina amana wa ya ku masu imani ku cika da kullum nan da kuka sannan alkawarin da kuka ɗauka za ku je ku gudu mai mata a bashi kun ka tai to Allah ya ce wa a hukul kuma ku cika da alkawarin saboda haka gaskiya da in dai da gaskiya na abin da yaro ne ya faɗa to da bai kyauta ba kuma da tijo a bayyana haka ba a yi haka da dai a ce wani na yi haka nan ba kai ba sai ka shiga kaiwa wannan da ya haka nan faɗa saboda haka kai kan da ka bai kamata ka haka nan ba da tijo kuma duk abin da aka tunani da tijo yaro ya kai shekara talatin yaro ko ba shekara talatin ba yau yaro ko shekara goma sha biyar ya kai in dai yana da sararin ya aure ya ce yana son shi aure ba a hana shi ya ce yana son shi aure ba a hana shi na sha karanta muku yara kashi biyu suke akwai yara waɗanda har girma kwarai aure bai ba su sha'awa akwai waɗanda tun suna yan ƙanana aure ka ba su sha'awa to kowa a nemi yadda za a yi ƙoƙari a taimaka mai ya gama lahiya da duniya ba kowa a nemi yadda za a taimaka mai ya gama lahiya da duniya ba ina gaya muku ko da ya mata ba wai lallai suke a ce sai an wanke kamarta sannan a wanke ta ba wanda duk an kaga ta yi karkata ga maza ita ma ita aka fara wankewa a ita batun wannan da babu ruwanta da maza kowa mutunci ne na aka san a kare kada a samu illa daga giyi saboda haka Allah ya taimaki ka da yaro har ya kai shekara talatin da wani abu bai da bukatar iyali yanzu ya ce aure zai yi kama mai aka yi iri ne kama mai aka yi ko bai da abin aure sai ka taimaka mai gwargwadon yadda kaka iya awa ku haɗu a haɗa kai sai a yi mai shi ko nan gaba sai a haɗa kai da shi a wani ba to abin da ake yi kenan dattijawa ku yi ka haƙuri abubuwan da kuke gani game da ɗayan ku ga abin da kuke yi ina alheri na ibada ce Allah zai ba ku lada saboda haka dattijawa a zanka hankali kuma dattijo da ake wa yaro in dai gaskiya na ana mai haka nan to a bari domin ko yaro bai yi maganin matsalar ba shi Allah zai yi maganinta Allah shi zai yi maganinta ko da yaro bai iya maganinta Allah zai maganinta saboda haka dattijo a bari haka na Allah ya taimake mu da mu da ko Allah shi mana jagora amma dai abinda ake ba da shawara idan dattijo bai gamsu da wani wuri da ya ga yaron ya shiga ba to ya faɗa mai ban gamsu da can ba kuma ya tanadi dalili mai ƙarfi in yaro ya ce baba lissa ba ka sanya aure can ka ce don dalili kaza don dalili kaza in dalilin wanda an mai ƙarfi na shi ko yaro an ce shi ma biyayya amma dai kada ka dawo ka yi zagon ƙasa can amana ba biya ƙwaraita ba Allah la yuhibbul na ba ya san mace ya amana waɗanda sai an kice magana da su an raye wuri guda sannan su laba ba karkashin ƙasa su yi banna gare ta Allah bai kamna su ya aka ce Allah bai kauna mutum ma'anarsa Allah azaba zai wa mutum Allah ya gafarta